الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا كاوم يوم أشرين دا اوكو جوات رمضان لأسبر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم بمولين قريب إلى أربعين بايع كما يوم شا بير وشاشدني sha shida ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da tasirin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin hasken wasiyoyin lukmanul hakim alaihi salam kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ambata mana su a cikin littafin sa mai sarki wannan zai zama majalisunmu na ɗaya insha Allahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna ƙanƙantar da kai zuwa gare shi da cewa ya yayi mana damuwa ya yayi mana annoba ya yayi mana curuta da saukar da zaman lafiya da kuma lafiya a cikin ƙasarmu da saukar da alkhairi a cikin garinmu ya ba mu damuna mai amfani Allah mana kusa sarki ya saka mu malamanmu da iyayenmu da alkhairi Inda suka rasu a cikin su Allah madaukakin sarki ya gafarta musu ya ji kansu bayan haka kamar yadda muka kare jiya mun gama batu akan at-tarbiyatu bil maw'izati hasana a matsayin ka'ida ta hudu daga cikin ka'idojin tarbiyya da ake fitar mana a cikin wasiyoyi da wa'azoza da lukmanin hakim ya maɗansa a yau insha Allah ta'ala za mu shiga sabuwar ka'ida ita ce ka'idar mu ta biyar albad'u bitawhid wa nabdu shirk albad'u sannan wa nabdu shirk farawa da tauhidi da kuma watsi da shirka dukkan mutumin da yake son ɗansa ya taso a matsayin bawan Allah mutumin kirki mai amfanin kansa kuma mai amfanin waninsa to abin da ake bukata a gare shi shine masa da shi mai kyau wannan da shan mai kyau shine ya dasa masa bishiyar aƙida sahihiya ta tauhidi da kuma ƙin shirka da aikata shirka da ƙudurta shirka a cikin zuciyarsa in uba wannan to tabbas ya ɗora ɗansa a kan gwajabe wanda yake lishashe ya ɗora ɗansa a kan gwajaben annabawa da manzannin Allah alaihi musallatu wassalam da kuma salihan bayi waɗanda ba shi wasa da wannan ƙa'ida ta tauhidi ba tauhidi a rayuwar ɗan adam shine zuciyarsa a lokacin da ya zama zuciya ba ta da lafiya ko kuma zuciya ta mutu to shi ke jiki ba zai yi amfani ba sai ya tashi daga sunansa na jiki sai zama gawa ɗan adam da ake kiransa mutum sai a kira shi gawa daga wannan lokaci saboda haka babban da shi da ya waje ba a ce iyaye sun ma 'ya'yansu na farko shine da shan tauhidi sannan kuma su tunciko su kukkugo su sare bishiyar shirka daga cin zukatansu in suka yi wannan to shi nan ce waɗannan 'ya'yan su zama 'ya'ya masu albarka 'ya'ya masu alkhairi 'ya'yan da za su ci gajiyar su ta duniya kuma su kukuta a ranar gobe alkiyama su zama cikin waɗanda za su shiga cikin aljannar Allah maɗaukacin sarki Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu akan tabbatar da wannan ƙa'ida ga 'ya'yanmu da almajiranmu da kuma kawunanmu gabaki daya a inda aka ciro wannan ka'idar shine fadin Allah madaukakin sarki da yake faɗa yake cewa wa idh qala luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim luqman yace ma ɗansa ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billah kakka suke ka hada Allah da wani a cikin bauta domin inna shirka lallai hada Allah da wani a cikin bauta la zulmun azimun lallai zalunci ne cuta ne wadda ta kasance mai girma zalunci ne babba shirka hada Allah madaukakin sarki da wani ɗaukin ɗaukar haƙƙin Allah madaukakin sarki a ba wani lallai zalunci ne babba a dunkule kamar Allah madaukakin sarki yana ce mana ne na da luqmanul hakim ibnahu luqmanu ya kira ɗansa bi talaffufin wa rifqi yana mai tattausa masa yana mai lallausa masa kira ya ce ya bunayya ya kai ɗana wannan tasgirin malamai suna ce mushi ana yin sane ta'affufan wa talaffufan wa tarahuban maksudin yin wannan tasgirin wato aka kankanta ibnu sai aka ce bunai makin ya ce ya bunyi sai ce ya bunayya talaffufan ufan ta'affufan wa tarahhuman yayi haka ne domin lallausa kira domin tattausa kira domin nuna masa tausayi da nuna masa rahma, da nuna masa cewa zuciyarsa ɗamfara take da tashi wannan kuma Usrubi ne da ya kamata a ce iyaye su rika amfani da shi a wajen kiran 'ya'yansu ya bunayya ya kai ɗana ثم نهاه عن الشرك بالله في عباده لكن ننسي لقمان الحكيم عليه السلام باين يا كرا وانا الناس لتكتو ساوا دلل لو ساوا سيحنا شيء شركة لألا مدعو كتنك في أتشم بوتا وبين له بالتأكيد سنن لقمان يبين ما تنسى تحنيت أرض ساوا أن الشرك وضع شيء في غير محله سوى لن شركا سنع بإن يبي تنجأت أسنع بعض ne domin ɗaukar haƙƙin Allah madaukakin sarki a ba wani Allah kaɗai ya cancanta abin ka masa wa an i'buduni hadha siratun mustaqim kuma ni kaɗai za a bauta ma wa wannan ita ce hanya wacce take ɗoɗar madaidaiciya wadda babu kwana a cikinta kai tsaye idan mutum ya hauta to ba inda za ta kai shi sai dai ta kashe ta kai shi cikin gidan aljanna sau da haka shirka ɗaukar abu ne a sanya shi inda bai cancanta a sa ba domin la yastahiqul ibadata illa Allah ba wanda ya cancanta abauta masa in ba Allah madaukakin sarki ba wa huwa sanya abu inda bai cancanta a sanya shi ba shi ne zalunci malaman mu suna cewa az-zulmu wad'u shay'i fi ghairi mawdi'i abin da ake ce ma zalunci cuta mutum ya sanya abu inda bai cancanta a sanya shi ba kana da mota sai ka ɗauko wajen da ake sa ma man fetur sai ka zuba ruwa inna haza da zulmu mubi wannan zalunci ne a fili sai ka ɗau wajen da ake sa ma ruwa sai ka sa mushi man fetur kaga ba kai adalci ba kuma ka shirya wannan mota taka ta mutu ta buga ta kama da wuta in ba a yi sa'a ba sannan ba a yi sa'a ba ma ta kona waɗanda suke cikin ta wal iyazu billah to asalin zalunci shine shirka ɗaukar Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi kadai cancanta a mabauta sai a je a ba waje to wannan shine zalunci mafi girma shi yasa malaman mu suke cewa shirka shi ita ce ake ce mata zulmu la'azlan zalincin da ya fi kowane zalunci girma shine ake ce masa shirku billah gashi nan da nassin alqur'ani sannan wa wasafa zulma bil azamati sannan luqman da ya tashi sukkanta zaluncin nan sai ya sukkanta shi da cewa babba ne yace inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ce babba wato in mun kalli uslubin da ya yi amfani da shi domin tsoratar da ɗansa game da wannan mummunan al'adar wannan mummunan aikin ba daga shirka to za mu kalli ya amfani da taukidi taukidi kala uku na farko dai amfani da inna inna a harshen larabci tana fa'idantar da karfafa magana inna shirka sannan kuma sai ya zo ya amfani da lamun ƙasar, lamun tauki sai ya ce la la wallahi lallai shirka zalunci ne ita sannan sai ya sake ƙarfafawa ta uku في في في عظيم للي بابا إن الشرك لا ظلم عظيم دوبين ينونا ما تنسى جرم الشرطة وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه حقيقة من ذلك كما ده كان سيفسر شيوا للي شركة ذلك شيء ببع ده كان سيفسر يمنع أبن ده أكي تمشي تفسير القرآن بالسنة النبي صلى الله عليه آية القرآن يفسرات ده حديثي يفسرات ده سنة سنة ne sai yake a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaita riwayar sayyiduna Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa lamma nazalat hadhihi al-ayat lokacin da wannan ayat ta sauka ita wannan ayar ta a ayar da ke cikin suratul an'am الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah madaukakin sarki shi na amanu waɗanda suka yi imani suka gaggata Allah suka yadda da Allah walam yalbisu imanahum bi zulm kuma ba su cakuɗa imanin su da zalunci ba ku kalla walam su imanahum bi zulm ba su cakuɗa imanin su da zalunci ba to me ya sakamakon su ula'ika lahumul amnu wa hum muflihun waɗannan su ne waɗanda za su zama suna da al'am zaman lafiya da kwanciyar hankali za su samu tsaro a cikin zuciyarsu za su samu tsaro a cikin rayuwarsu wa hum kuma waɗannan su ne shiryayyu su ne shiryayyu to lokacin da wannan aya ta cikin suratul an'ami ta sauka shakka zalika ala ashabi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai wannan ya masa abban manzon Allah ta nauyi ya musu wahala wa qalu suka ce ayyuna lam yalbis imanahum bi zulm bi in aka bi daga daga wane ne a cikin mu za a ce bai ta kuɗi imanin shi da zalunci ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما أنت صلى الله عليه وسلم يجي إنه ليس بذلك إنه ليس بذاك أي با ونسن ذالنسن أكي نفيبا ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه شم كجم غلت لقمان يكي ملنسى بني يكي سوى إن الشرك لظلم عظيم من ظل سما يفسر شيء zalincin da Allah yake nufi ba a cakuɗa imani da shi ba to ba wani zalunci bane shine shirka duk mutumin da ya yi imani da Allah bai cakuɗa imaninsa da kafirci shirka ba to wannan shine wanda zai zama yana da zaman lafiya zai zama yana da tsaro zai zama yana da kwanciyar hankali zai zama dukkan lokacin da za a shiga cikin tashin hankali da firgici da razana to shi Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki lamuni zai ba shi wata kariya daga gare shi to shirka ita ce zalincin da yafi kowane zalunci girma domin ɗauka haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ne a je a ba wani wane ne zai iya ja da Allah madaukakin sarki to ya ake ce ma shirka abinda malamai suka ce abinda ake ce ma shirka shine huwa ja'alun lillahi ta'ala فيما هو حق له من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات abin Abinda ake ce ma shirka shi ne sanya ma Allah maɗaukakin sarki kishiya sanya ma Allah kini sanya ma Allah aboki sanya ma Allah wanda yake daidai da shi a ce ga wani daidai yake da Allah akan haƙƙin Allah maɗaukacin sarki abin da shafi rububiyarsa aikin da Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ya ban kansa shi kaɗai yake yi sai a ce a a wani ya tarayya da Allah maɗaukacin sarki kamar azartawa kamar ba da lafiya kamar saukar da ciwo kamar ɗauta bala'i kamar saukar da rahama da makamantansu duka waɗannan ayyuka ne da Allah maɗaukakin sarki ya keɓe makanta shi kaɗai yake yi baya tarayya da wani wani bai isa ya tarayya da shi a ciki ba to a ji cewa wani ya yi tarayya da Allah maɗaukakin sarki a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan to shi ne ake ce masa shirka haka nan a uluhiyyarsa bautarsa bauta Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a mawa ba a kowa sallah sai Allah ba a ma kowa su jada Allah ba a ma kowa su jada ruku'u sai Allah ba a ma kowa yanka sai Allah da makamantan irin waɗannan shi kenan sai wani sai ya zo sai ya ɗauka sai ya je ya ba wani Allah maɗaukacin sarki wannan matsayin to ya haɗa Allah maɗaukacin sarki da wani a cikin bauta ya yi kuma abin da ake ce masa shirka wal iyadu billah wa asma'in wa sifatin haka nan a sunayen Allah da sukofinsa Allah maɗaukacin sarki yana da sunaye waɗanda shi kaɗai yake ɓanta da waɗannan sunaye yana da sunaye sunan ko da an ji sunan a lafazi ya zo ɗaya to ma'anar ba ɗaya ba ce Allah madaukakin sarki ya kira kansa da al-aziz kana Allah an hakima Allah madaukakin sarki mai izza ko da an ji Allah madaukakin sarki kuma ya kira wani قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين شو باونا عزيز بانا الله بني izzar Allah daban shi kuma wannan aziz din da aka kira shi da aziz to ma'anarsa daban sunansa aziz daban ma'anarsa Allah madaukakin sarki da ya sukunta kansa da cewa shi sami'un basirun ne kuma sai muka ji ya kira dan adam cewa fa ja'alnahu sami'an basira to as-sam'u da al-basar na Allah madaukakin sarki ta kafa ta basira ma ba iri ɗaya bane da na dan adam sam'un dan adam daban sam'un Allah madaukakin sarki daban basarun Allah daban basarun dan adam daban wannan ka'ida ce da ya waje mu fahimce ta to duka wannan a sunayen Allah da siffofinsa da rububiyarsa da uluhiyarsa ka a ɗauki ɗaya daga ciki ko mun kankanta su a ba wani Allah maɗaukacin sarki na Allah daban na kuma bayansa daban in aka yi wannan to an yi tauhidi kishiyarsa kuma an yi shirka babban malami al'allama turin qayyim rahmatullahi alaihi yana faɗi a cikin nuniyarsa yana cewa والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا الاسم ليس بقابل البرهان وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الدجال يسوى والشرك فاحذره هذا شركة خبجيتها والله تقول شركة فشرك ظاهر أقوي شركة وتتكت بطع kuma wacce take a fili wacce take falo-falo in aka yi ta kowa zai gane ta zal ismu laisa bi qabilin ghufrani irin wannan shirka in aka mutu ana yin ta to Allah baya gafartawa إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد خسر خسرانا مبينا haka Allah madaukakin sarki ya faɗi waɗannan tagwayen ayoyin a cikin sura ƙwara ɗaya shirka Allah madaukakin sarki in aka mutu ana yi idan kana son ka ga mutumin da da ya mutu ka ce ɗan wuta ne shi to shi ne mutumin da aka tabbatar da mutuwa yana shirka wannan haramun ne saban Allah ne babba mutum ya mutu yana shirka a ce Allah ya gafarta mushi tsokana Allah ne ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يا حبيبتا ما كان للنبي ولا اللام لام التحليج هو لام الحليج لام في دك يقول شيء وسعك شيء ما كان للنبي أي لا يجوز للنبي ولا يحل له محرم على النبي أن حرم تام عن النبي أطوف والذين آمنوا سنن وأن سوء الإيمان سوى حرام ني أجريسو أن يستغفروا للمشركين سليما مع وأن سك مشركين سوء أمس سنة شركة سليما متغافرة وجه الله من أقصيصه حرام ني ولو كانوا أولي قربا هدى دنجل سني وأن ممتا mutum ya mutu shirka yake ga Allah maɗaukacin sarki haramun ne ko babanka ne ka Allah ya gafarta mishi kullum ita ce ka'idar mu ta musulunci ko ɗanka ne haramun ne ka Allah ya gafarta mishi ko kanin babanka ne ko kanin babarka ne ko wan babanka ne ko wan babarka ne haramun ne ko kanin ka ne ko wan ka ne ko sirkin ka ne baya halatta ya mutu yana hada Allah da wani a cikin bauta shi kenan kuma sai ka ce Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mishi to daga Allah ne wannan to shi ne wannan sai al-imam al-qayyim yace wa huwa ittikhadun nidd rahmani? in baka fahimci ne ake ce ma shirka ba abinda ake ce ma shirka ita ce rikan wani kini ko kishiya ko wani wanda za a daidaita shi da Allah madaukakin sarki ayyan kana kowaye shi ya sai ka ji malaman mu suna cewa la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ko manzo wanda yake na kusa da Allah annabi manzo ko mala'ika na kusa da Allah madaukakin sarki baya halatta a ɗauki haƙƙin Allah madaukakin sarki a ba wannan mala'ikan ko kuma a ɗauka a ba wannan manzo ɗin ko kuma annabi ko kuma wani waliyin Allah min hajar dutse ne kamar ne kamar allatu wal uzza kamar gumakan allatu da al uzza da Allah ya ce mana aka afara aitum allatu wal uzza wa manata salisata al ukhra hmm? dutse da ake sassakawa a gunkin sa sai kuma a dawo ana bauta masa to in shi aka ɗauka aka ba haƙƙin Allah aka masa sujada ko aka masa ruku'u ko aka yi istighatha da shi aka nemi taimako a wajensa ko aka nemi agaji a wajen shi to an yi shirka da Allah madaukakin sarki wa min insani haka nan ko dan adam ko ɗan adam ko ɗan adam ne kamar yadda yahudawa suka riki uzayyu kamar yadda kiristoci suka ɗauki annabi isa alaihi salam kamar yadda mushirkan larabawa suka ɗauki mata suka ɗauki mala'ikun Allah kuma suka ce mata ne daga wannan min insani ce sai ce in baka gane ba har yanzu ya du'u sai mutum ya rika kiran wannan hajar ɗin dutse ko kuma wannan ɗan adam ɗin ya ya rika kiransa yana masa addu'a yana roƙon abu a wajen shi a cikin abin da ba wanda yake da ikon da mutum sai Allah ƙauyar tuhu ko kuma ya rika ɗaukar raja'i yana fatan wani abu a wajen shi wanda ba a fatan wannan abinci a wajen Allah maɗaukakin sarki ya mai khafuhu ko kuma ya rika jin tsoronsa tsoron da bai halarta a ji kowa a ji irinsa ba sai ga Allah wa yuhibbuhu kama habbati dayyari ko kuma ya rika san shi yadda yake san Allah madaukakin sarki wanda Allah ne shine bi addini kuma shine mai ranar sakamako in aka yi haka to an yi shirka wannan a takaice shine ake ce masa shirka rakiyar wani a haɗa shi da Allah madaukakin sarki a cikin abinda ba wanda ya halatta a mawaki Allah a dunkule duk abin da ka ɗauka ka aikata ma wani wannan abin ba wanda ya cancanta a mawa sai Allah ta'ala kayi abin da ake ce masa shirka kayi abin da ake ce masa shirka shi yasa ai ita kanta shirka ta kasu gida biyu akwai shirka karama akwai shirka babba wannan ita ce nukudan mu ta gaba shirka ta kasu gida biyu akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asghar na farko nau'in farko shine wanda muka yi bayani kansa ja'alun yiddi lillahi fi ma huwa haqqun lahu min rububiyyatin wa uluhiyyatin wa asma'in wa sifat wannan shirka babba ce daukar haƙƙin Allah madaukakin sarki na bauta ko na rububiyarsa ko na sunansa ko na sifarsa a je a ba wani wanda ba shi ba to an yi ashirkul akbar kuma wannan shirkar ita ce dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya taso da annabawansa da manzanninsa domin su zo su faɗa da ita su yaƙi da ita shi yasa za mu ga kowane annabi idan ya zo sai ce a ni'budu Allah wa taquhu wa atiyu a ni'budu Allah ku bauta ma Allah ku bauta ma Allah shi kai za ku bauta mawa sannan kuma ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa jtanibu at fa faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad kowane manzo idan Allah ya aiko shi abin da yake cewa shine a ne abudullah ku bauta ma Allah wa tajribu taghuta kuma ku nisanci bauta ma duk wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba to wannan shirka babba ke shirkun akbar kuma wacce idan mutum ya mutu yana yin ta baya halatta a neman masa gafara a wajen Allah sannan kuma abin da ya tabbata in ya shiga wuta har abada ba zai mutu ba innahu man yushrik billahi faqad harama Allah alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma min ansar haka annabi Isa alayhi salam ya faɗa mutanen sa da umarnin Allah innahu man yushrik billahi wallahi da lamarin yake duk wanda ya haɗa Allah da wani a cikin bauta kuma ya mutu yana yi bai tuba ba faqad harrama Allahu alaihi jannata to Allah ya haramta mushi koko ba shi ba shiga aljanna wa ma'awahu nar makomarsa ita ce wuta wa ma lil-zalimin ay wa ma lil-mushrikeen min ansar az masu ɗaukar kai haƙƙin Allah su je su ba wani wallahi ba su da wanda zai taimake su ba wanda ya ce cece su ba za a cece su ba shi ya sa hatta ceto wanda ya cancanta ya samu ceto shi ne wanda ya mutu baya shirka Allah ka tsare mu daga shirka nau'i na biyu a ashirkul asgar ke karamar shirka ita ce shirka karama ita kuma misalin ta shine riya mutum ya zama yana yi ma Allah bauta amma kuma a zuciyar shi akwai rabon wani a cikin wannan bautar yana sallah yana son Allah ya ba bashi ladan sallah kuma ya tabbata da Allah ya ci ya sa shi ya sallah kuma sallan ne yana yin ta dan Allah ne amma kuma a cikin zuciyarsa yana son mutane su gan su yabe shi in shi ne liman ajiya ke kira hmm? karatun ƙur'ani yake yi ya san Allah ya ce kuma maganar Allah yake karantawa amma kuma a gefe guda yana son wasu su ji shi su yabe shi ce ai wani akwai tsira a kamar khalilul usman haka yake so to kaga ya raba Allah biyu kenan kamar yadda bahaushe yake ci. to wannan ita ce shirka karama misalin take misali na biyu na shirka karama alhalifu bi ghairi Allah rantsuwa ba da Allah ba mutum zai rantse amma sai rantse ba da Allah ba kamar yadda da a ƙasar na ake rantse a rika yi rantsuwa har da sarkin kabarin sarkin musulmi a yi rantsuwa da rawanin sarkin musulmi a yi rantsuwa da rawanin manyan sarakunan a yi rantsuwa da uba a yi rantsuwa da uwa a yi rantsuwa da kwaran kwatsa da makamantan irin wannan nan duk wannan alhalifu bi ghairi llahi annabi sama ya ba da ka'ida man kana halifan falyahlif billahi aw yasmut aw yasmut duk mutumin da zai rantsuwa to ya yi dan Allah idan ba zai rantse da Allah madaukakin sarki ba to ya kama bakinsa shi yasa sayyiduna Umar radiyallahu anhu yace tun da naji manzo Allah sama yayi wannan halin wallahi ban sake yi ba ko da ni zan yi ko da zan yi kai ko da wani ne ya ji yayi to idan na tashi ba da labari ba zan ce wane ya ce ya rantse da kaza ba ba zai yi ba da makamantan waɗannan dukkaninsu nau'uka ne na shirka karama shi ya sa ne hikima al'imam ahmad haka ne rahmatullahi alaihi yake faɗi a cikin urduzarsa yake cewa wa shirku nau'ani fa shirkun akbaru bihi khuludun nari idla yughfaru وهو اتخاذ العبد غير الله مثلا به مساويا مضاحي yace shirka ta kasu gida biyu akwai shirka babba ita ce wadda idan aka mutu ana yin ta to za a shiga wuta har abada ba za a fita me ita rikar wani bawa ya riki wani ba Allah ba a matsayin kin Allah kuma yana mai daidaita Allah madaukakin sarki da shi kuma yana cewa ai daidai suke da Allah wanda ya aikata haka yi shirka babba ita kuma shirka karama ita ce mutum ya ɗauki wani haƙƙi na Allah maɗaukacin sarki sai ya raba ya ba wani a cikin zuciyarsa gashi yana fatan Allah maɗaukacin sarki ya bashi lada amma kuma a gefe guda yana tsammanin wani ya bi shi ko yana tsammanin wani ya biya shi ko yana tsammanin wani ya bashi wani abu wannan shirka karama ce kauli rajihi ne yin ta ba zai dawwama a wuta ba ana fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ko da ya mutu yana yi sannan ya halatta ko da ka san mutum yana wannan shirka karama in ya mutu ya halatta ka ce Allah madaukakin sarki ya gafarta masa amma shirka babba mutum ya mutu yana yin ta wannan baya halatta da nassin alkur'ani kuma nassi qat'iyyu thubut qat'iyyu dalala ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله قتلهم shi ya sa lukmanul hakim ya fara matansa nasiha a kan cewa kai ne shirka ya bulayya la tushrik billah ya kai ɗana kada sake kai shirka kada ka sake ka haɗa Allah madaukakin sarki da wani a cikin bauta kai wannan ba ta gaba ita ce mafasidu shirki munanan sakamako da gurabu da shirka ke haifarwa wanda idan mutum ya ji su ya kamata ya guji shirka fiye da yadda yake gudun zaki lallai shirka tana ita ce zunubin da ya fi kowane zunubin girma da aka saba ma Allah da shi kamar yadda ya zo a hadisi sayyiduna abdullahi bin mas'ud ya ruwaito yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhanbi azamu inda Allah na tambayi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wanda zunubi ya fi girma a wajen Allah madaukakin sarki qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka manzal sun yace zunubin da ya kuma da girma a wurin Allah shine ka sanya ma Allah kini ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka alhali shi ya halice ka shi kuma wancan da ka dauka ka hada shi da Allah wallahi bai isa ya halice ka ba lan yakhluqu dhubaban wani law ijtama'u haka Allah ya ce wallahi ba su su halicci kuda ba ko da sun taru akan kuda sun yi ittifaki da na gabas ɗinsu da waye su tattara dukkan labs ɗinsu da suke da su laboratories ɗinsu da dukkan wasu factories da suke da su da dukkan ɗakuna da suke da su na kirkira wallahi lan yakhluqu dhubaban wani law ijtama'u Allah ce ba su isa su halicci kuda ba ko da sun yi ittifaki sun taru waɗannan suna taimakon waɗancan waɗancan su taimaki waɗancan duk scientist na duniya su haɗu wallahi lan ya khluqu rubaba ba su isa su halicci kuda ba to amma kuma ba su yi halitta ba kuma sai a bauta musu ai innama yastahiqqu al-ibadata al-khaliq ai wanda ya cancanta a bauta masa shine wanda ya halitta duk wanda yake tsammanin a bauta mushi to kalubalen shi shine ya halicci halittarsa sai ya sa wannan halittar ta ta bauta mishi amma zai yiwuwa Allah madaukakin sarki shi sai ya halitta sannan kuma a ɗauki bautarsa a je a mawani wannan akwai nau'ina na daɗiyar hankali a ciki Allah kuma ya tsare to idan shirka ta zama ita ce mafi girman zunubi ashe babu mamaki ta kasance tana da wasu ɓallace-ɓallace ta zama tana da cutarwa sannan ta zama tana da ababen kunya da ta tattaro a duniya da lahira domin ƙa'ida shari'ar musulunci a wani ruha masalih sannan wa na ha mafasi duk abin da shari'a ta ce a yi to akwai gyara a ciki kuma akwai amfani a ciki kuma sannan akwai alkhairi a cikinsa duk abin da kuma kaga shari'a ta hana to akwai anna a cikinsa akwai bala'i a cikinsa akwai shari'a a cikinsa shi ta shari'a ta ce ka ai wacce kuma sai ta ce ai saboda ka awami wa masalih wa manata sannan wani wani shari'ati mafati wa maza duk abin da shari'a Allah ta ce ai to nan amfani yake nan alkhairi yake kuma abin da shari'a Allah ta hana to akwai ɓanna a cikin shi shi yasa ta hana akwai cutarwa a ciki cutar wannan ko dai ya kasance cutarwa ce ta a duniyance da lahiranci, ko kuma ta kasance a lahirance zai cuta ko da ana ganin akwai amfani a duniya amma ƙarshe amfani ne mai cutarwa shi yasa shirka tana da ɓannace kala kala kamar yadda muka ambata ɓanna ta farko ta shirka annahu mahadatun li karamatul insan idan kana neman abin da ke cin mutuncin darajar da Allah ya ba ɗan adam to babu kamar shirka ɗan adam ya zo yana ɗaukar kanta yana ma yana yin wasu abubuwa ga ɗan adam ɗan uwansa wannan ɗan adam ɗin da ake ma wannan abu fa yanzu cikin shi zai iya murɗewa ya huga da gudu shiga ban daki. in ba a yi sa'a ba kafin ya kai ban dakin ma abin ya zubo amma ko shine za a zo a ce a mai sujada ko a ce wai a nemi bukata a wajen shi sannan wani abun ma ba dan adam ne a wani kaskantaccen abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne saboda dan adam musakharatun ne Allah ya halicce shi ne dan hidimar dan adam to wai kuma sai dan adam ya walakantar da kan shi ya koma wai wannan abun shi yake bi yanzu dutse kalle da dan adam yake fasa dutse samudawa kafin mu wa samudin da da jabu sakhari waya su dutsen suke wawuke cikinsa su gini وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين سقط دوتي باقو ليشي سيدني أتتس شجاع ودوت الدولة بيو mu kuma ka kalli yadda ake fasa dutse ake mulmula shi ake yin tayil ake yin mabul ake gine-gine ake tirago ake kaza ga sunan dan adam duk Allah mana wasu sarki ya halatta Allah ya halatta mushi waɗannan abubuwan to wai sai dan adam ya lalace ya dawo wannan abin kuma zai zo yana neman bukata a wajen shi shi ne zo musakharun lahu huwa alladhi khalaqa lakum ma jami'an Allah shi ne wanda ya halitta muku duk abin da yake cikin sama yake cikin ƙasa naku ne ku juya wannan abin yadda kuke so ku mulmula shi ku gina gidaje ku keta filaye ku gina gidaje ku yi gonaki fitar da hanyoyi a cikin ƙarƙashin ƙasa da Allah ya ba ɗan adam wannan damar wanda ramna bani adam amma sai ɗan adam kuma ya zo ya ɗauki kansa ya zama asfalu safili ya zama shi ne mafi kaskancin kaskantattu ya dawo yana bauta ma wani abu wanda yake makaskanci to wannan abu na farko ce domin Allah madaukakin sarki shi ne halici duka waɗannan abin kuma ya halitta ma ɗan adam kamar yadda muka faɗi فكيف يرضى الإنسان المقرب أن يتخذ شيئا من هذه الكائنات المسخرات له معبودا يا زائد القدم يدي ولا كنتد يا يميد كنف يزم ولا كنتد شيء يميد كنف يزم بنزع وأن الأبا بنزع حل شيء سدوي شيء أما يتاوي توصيك كيف موا إنه حقا إهانة لنفسه وإنزالها منزلة الخفة والدون والبعد wannan tabbas dan adam ya ɗauki kansa ya mai da kanshi kasa ya wulakanta kansa ya ci kanshi mutunci ya ce girmama nan da kai ya Allah ban su wannan banda ta farko ce da ya kamata dukkan wani wanda ya zama yana bauta ma wani wanda ba Allah bai tsaya ya kalla na biyu أنه وجه للخرافات والأباطيل والخزعبلات شركة تنا زماوني كيجي متى ترى تا zikirki ta rikirkita kwakwalwar ɗan adam a mai da kwakwalwar ɗan adam ta yi imani da abin da ba haƙe ta ba kwakwalwar ɗan adam Allah madaukakin sarki ya sa ta zama mai auna abubuwa kuma ta zama mai gane abubuwa ta zama mai tantance abubuwa wannan abu mara kyau ne wannan abun ba mai kyau ba ne wannan abin gaskiya ne wannan abin ƙarya ne kwakwalwar ɗan adam Allah bai gina ta ta yi da ƙarya ba kwakwalwar ɗan adam Allah bai gina ta ta yi da abin da ya zama su ci burutsu ba ne to amma shirka tabbatar da su ci burutsu ne لأنه يجعل صاحبه معتقدا مسخرا مسخرا غير المسخر الحق ومدعوا غير المدعو الحق ومستجيبا غير المستجيب الحق شركة تنا سنة أن يجوي yana ɗaukar cewa wanda yake jujjuya lamura ba shi yake jujjuyawa ba Allah shi ne al shi yake jujjuya to a lokacin da kake tsammanin cewa wani bawan Allah ko kuma wani abun banza shi ne ke juya ka ka juya abin da yake hakika ka ɗauki abin da yake haka ka ce ba haka yake ba abin da kuma ba haka yake ba ka ce a haka yake sannan wanda bai cancanta a kira shi ba a roƙe shi ka je kana roƙon shi ka je kana neman wanda ba zai iya amsa maka kiran ka bai amsa maka wanda kuma yana cin mafi girman kurasa kurasa ta duniya ke kamar yadda Allah madaukakin sake ce lahu wasu haqq Allah shine wanda yake da kira na gaskiya duk wanda za a kira domin ya biya bukata to ana kiran shi ne ba da gaske ba wanda ya cancanta a kira shi da gaske shi ne Allah shi yasa duk lokacin da lamari ya tsakuɗe ko da ka san ga wanda aka ce maka eh shi yayi za ka iya bi ta hanyar shi fara bi ta hanyar Allah in ka roƙa ka ce Allah madaukakin sarki tsawa ne ya mun to daga nan sai ke shi yasa likita ba shi ke baka magani ba likita ba shi yake baka magani ba, shi ya sa kana kallo likitan shi ba sai ya faɗi ya mutu wal مات المداوي والمداوى والذي جلب man da ki, likita ya mutu ne ba da magani pharmacist ne haɗa magani ya mutu sannan shi kan shi maganin ma zai mutu maganin ma na mutuwa to sai wa likita ya mutu nas ta mutu pharmacist ya mutu sai wa to ya rage hmm? shi ya sa domin Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar maka da cewa shi ke ba da rai shi ke ba da lafiya shi ke sa ciwo kuma a wajen shi da ake neman ababen da ya waje ba a nema sai ka ga gabanka idan rai ya kai gargara sai likita kawai sai ce sai dai a yi haƙuri kai likitoci Allah maɗaukacin sarki a cikin ilimin da ya ba su sukan iya gane cewa wani alamomin mutuwa da sun sauka a gare shi sai dai su ja ka kai waliyin su ba ka hakuri su ce ka yi hakuri akwai lokacin da har za su iya ɗiban awanni su ce suna tsammani in ya daɗe bai wuce ƙara awa biyu ba to me yasa ba za su dawo ba hmm? me yasa ba za su iya dawo da wannan ran ba وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا فإلا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فداود ربنا مزايا إن الطبيب له علم يدل به إن كان من أجل الإنسان تأخير حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير في الوقت إنك قال لي يا بعد ما بني أنورتي ko dama Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta cewa wannan mara lafiyan yana da sauran lokaci ne amma idan Allah ya kaddara lokacin mutuwar wannan mutumin yayi harar tsabi to likita sai ya rikici wa khanatul aqaqir magunguna kuma su yaudare shi duk maganin da ya bada sai dai ciwo ya kawo duk maganin da ya canza sai dai ciwo ya kawo sai ce a ina ganin a haɗa kaza da kaza ne sai a sha ana sha ko kuma a yi allura sai ciwo ya sake rikicewa domin Allah ya nuna cewa shi ne mai rai kuma yuhyi wa yumiit lahu da'watul haqq duk wanda za a kira Allah shi ne wanda ake kiran shi da shi, shi yasa duk damuwar da za a shiga ta annoba ce ta meye ta meye ba wanda ya cancanta a kira a koma zuwa gare shi sai Allah kuma ba wanda ya isa ya wanda wannan ciwon sai Allah maɗaukacin wannan ita ce fa'ida لا العسر يبقى على حال ولا اليسر أما ترى أن من يعلو سينحدر لا تسخطن لا تسخطن لا تسخطن على دهر لحادثة وكل حادثة يأتي بها القدر وكن بربك في الأحوال ذا ثقة وفي الأحداث ذا ثقة لأنه أ ن للحذر دافئ ا العصر يبقى أ ن تبقى على حالي اشوف كثر لا أ ظ ن أ ش ف ه سنين ان بعض ما لم ا م قائد ا س الحال من المحال أ ش ي ر ا وين حالي ز زيد وما كلا العصر يبقى على حال ولا يسر da tsanani da sauki dukkanin su ba sa dawwama a hali daya a usrun wa yusru wata rana a tsanan a shiga tsanani wata rana a shiga sauki wata rana ana cikin sauki wata rana kuma za a tsinci a cikin tsanani suka ita ce ka'ida shine sai ce in baka gane ba amma tara anna man ya'lu sayanhadiru ba ka ganin duk wanda ya sama sai ya gangaro in kai sama kai kwalkoli in jirgi ya sama to sai ya gangaro kuma kasa wata ko ya gangaro da lafiya ko kuma ya gangaro ba da lafiya amma dole ɗan ji sai ta faru sai da sai sai na tasqatan ala dahrin li hadisati duk wani abu ya faru mara daɗi kakka zo ka zagin zamani ca wannan zamanin kai zamani kaza a ba ruwan zamani an hana mu danganta ma zamani sharri ضابط وينا شو المناهي اللفظية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر فإن الدهر هو الله قوت ذاكي زمني يوم ألا شيني يجو زمني بقيت شي قاعده شف كل حادثة يأتي بها القدر سكر ولا أبدا يا رأى دوني أنه كوني ذاكي كوم رجائي ما أنه بقول لا ko na lafiya ko na rashin lafiya ko na talauci ko na wadata to ya ake bi halƙadaru har Allah ƙada Allah ce take gudana so da abin da ake bukata fa kun bi rabbika da fil ahwali ka zama ka amince ma ubangijinka a kowane yanayi ka tsinci kanka hayyace cewa Allah shine mai saukar da damuwa kuma shine mai sauke damuwa a hannun shi damuwa take sannan kuma a hannun shi ɗauke damuwa yake in ka yadda da wannan kuma kowa yadda da wannan sai Allah mana kusurci ya kwaran yadda damuwa amma likita baya magani dabara ba ta magani ke ce abin da ake ake bukatar ka yadda da Allah ke na akan wannan bi annahu rafi'u al'afati ko dafi'u al'afati afati lil hazar ba wai kafa kafa bane da daukan mataki ke magani a'a kaffa kaffa da ɗaukan mataki sababi ne amma kaɗai imani da sababi idan aka yi imani da sababi sai Allah ya bakku da sababin ku ku yi tayi ku yi tayi ku yi tayi karshe shi ke Allah ce to ku ci gaba da dabarar ta ku a'a ai riko da sababi amma ai imani da Allah cewa shi ke kaddara sababi kuma shi ke ɗauke dukkan wata damuwa a koma wajensa wannan babban abu ne da ya kamata a kula da shi so da kashe sa shi lahu da awatul haqq kira na gaskiya na Allah والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء waɗanda ake kiransu ba Allah ba wallahi ba su isa su amsa ma mutane da wani abu ba inna ka ba su bi hafaihi ila al-ma'il yablu fa misalin mutumin da damuwa za ta same shi sai manta da Allah ya je yana roƙon wani to misalin mutumin da zai je bakin famfo ne sai ya kafa hannun shi kawai a bakin famfo haka ya kafa hannun shi a famfo ruwa na zuba a saman hannunsa amma kuma ya ki da hannunsa ya zuba ruwan nan a bakinsa li yabdu ghafa wai dan ruwan nan ya taso da kai shi shiga bakinsa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hu bi balighi ai ba zai kai ba sannan ya ce wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal irin addu'ar da kafirai suke yi masu hada Allah da wani a cikin bauta to wallahi addu'ar su ba ta cikin komai fashi ɓata ta bagen ɓata ne ɓatan basira ne ɓatan makatanta ɓatan makatanta ne kama kafan wala ne in ka riƙe wannan kafar tashi shi ke nan kawai sai ta tsinke shi kuma sai ya tashi furre sama ya tale ka da gumbulmin kafa shi ne kafan wala sannan Allah madaukakin sarki yace zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil a wata aya wa anna ma yad'una min dunihi al-batil lallai Allah madaukakin sarki ce lallai ya tabbata Allah shine gaskiya a wajen shi ake nema amma dukkan waɗanda ake kira ba Allah ba to kiran nan nasu da ake ƙarya ne kuma ɓanna ne kuma Allah zai kyala masu kiran nan da waɗanda suke kira a ga yau yau da nan da kwanaki biliyan za su amsa musu ko ba za su amsa musu ba za su amsa musu ba kuma ko da sun tuni Allah ya musu istidraji Allah ya musu kiwon ragon layya sai su roƙa sai su ga buƙatar sanadiya wallahi istidraji ne ba za su gane haka ba sai ranar gobe kiyama inda za su tsine ne a tsakanin junansu waɗancan su ce mu ba ce ku kira mu mu ba san ma lokacin da kuka kira mu ba sannan shirka ta bi ke tana haifar da wa kwakwalwa da yadda da abin da yake ba haka ba da yadda da abin da yake ƙarya ne da yadda da dukkan wani shirme shi yasa za ka ga mutum in ya shiga shirka musamman ka ɗauki mutanen da suke zuwa wajen bokan nan ka ga mutum da jijjejiyar mota ƙila kuma fesa ne shi ana ɗaukar su cikin intellectuals kila wani babban ma'aikacin gwamnati ne kila wani babban ma'aikacin banki ne amma kuma sai ka je ka tarar da wani azami da walkinsa a daji yana juya shi yadda ya ga dama sai ya aike shi ya ce zai siyo abin naira biyar kuma ya ce kai na naira biyar ɗin nan fa zai je ya siyo ya je kasuwa yana kawar jiki ya zo wajen masu sai da allura a ce allura ɗaya yake so a bashi shi alhaji ba a sai da ɗaya ya ce a ka sai fakitin ba ai nawa ake sai da fakitin shi a shi kawai yake su shi a zani wawa a daji wanda bai iya wanke hannu ba bai iya tarki ba ya zo yana zuya kai da kake intellectual in an ce ba ka ce intellectual sai a yi faɗa da kai ku ne kilan abu ya taso a ƙasa za a kira ku a ce ku yi magana akan wannan abu amma kuma kai ga ka baka san kanka ba ka tafi wani sakarai jahili yana biya wannan yana cikin mune shirka duk mutum da bai yadda da Allah maɗaukacin sarki ba ko bai yadda ya bauta ma Allah maɗaukacin sarki shi kadai ba to sai wani abun banza ya rika juya mashi kwakwalwa shi ya zama shi gashi shi na juya kwakwalwa wasu shi kuma wani banza ya rika juya kwakwalwa shi munin shirka na uku أنه ظلم عظيم كما وصفه الله تعالى بذلك في الآية التي نحن بصدد بيانها lalle shirka ko da wannan barna kawai ta isa Allah ya kira abu zalunci babba sai kuma ka riƙa aikatawa a nan fa wanda za ka kalanci da shi wanda za ku shari'a da shi shine Allah Allah ne ya kaji ka ɗauki haƙƙinsa ta ne yanzu misali a ce ka mutum yana da mutum kawai yana da mota shi alƙali na tafiya a mota shi kawai ya je buga mota alƙali ka ga shi ke ya mutu shari'a alƙali cikin alƙali da kan shi to nan Allah maɗaukacin sarki shi ne kake ja da shi kuma shi ne alƙali kuma shi zai zama shaidan kan shi kuma shi ne lauyan kan shi kai kana jin za ka tsira ɗan uwa sau da aka koda kawai ake shirka kasancewar ta zalunci mafi girma da a nan kawai aka tsaya to ya isa mutum ya guji shirka wannan shirka ta hudu annahu masdarun lil makhawif shirka ke sa tsoro duk lokacin da ya zama mutane suna shirka to sai sun zama matsorata kuma sai sun zama masu firgici sai sun zama masu razana sai sun zama kullum cikin ba su da kwanciyar hankali كل توحيد مصدر للأمن والسلامة قائدة أصول الفقه مفهوم المخالفة ألا ملوك تنسبتي إن الشرك لظلم عظيم خياتي منا أولئك لهم الامر دو أن سحي إيماني بس الشرك عبد سنة زمن لا فيها سنة تغو توتين والذين يدعون من دون الله أولئك لهم الخوف duk wanda ya kasance yana shirka shi kuma sai ya zama bai da kwanciyar hankali Allah sai ya zare mashi nutsuwa Allah madaukakin sarki ba zai sa masa kwanciyar hankali kamar yadda Allah madaukakin ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm fa ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun to kenan allazina kafaru allazina kafaru ko kuma allazina amanu haɗuwa labisu imanahum da shirkin ko labasu imanahum da shirkin su kuma ula'ika da humul khawfi wa humul dallu ne ko wa hum dallu ke dai kishi aya ce waɗanda suka kafarta suke shirka to su kuma za su zama suna da tsoro kenan in masu imani su zama suna da kwanciya hankali da tsoro da tsaro da zaman lafiya to su kuma waɗancan za su zama suna da tashin hankali sannan suna da tsoro cutar shirka ta biyar annahu dalalun ba'idu fi duniya wal akhirah Matashin shirka ta nisa a duniya da lahira kamar yadda Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida duk wanda ya hada Allah da wani a cikin bauta to hakika ya bata bata mani sanci ba shi ba dawowa ko a nan a duniya kuma da lahira sannan ɓanna ta shida annahu usranu guri shirka asara ce mabayyaniya idan kana neman asararre lalatacce wanda ya asara wanda bahaushe yake cewa da haihuwarsa ga rabarinsa to shine mushriki mutumin da zai ɗau haƙƙin Allah ya ba wani kamar yadda Allah ya ce wa man yushrik billahi faqad khasira khusranan mubina cutar shirka ta bakwai kuma ita ce ta ƙarshe annahu yukhallidu ba fil in mutum ya shiga wuta ta sanadiyyar shirka to ba shi ba fita akwai asbabul maghfira malam ibnu taymiya rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa al-iman al-awsat ya ambace su guda goma sababban da suke jawo Allah ya mutum gafara to duka waɗannan sababban guda goma babu idan mutum ya mutu yana shirka إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار دم مسلم بيه مكان شكا يموت ينا شركة فقد حرم الله عليه الجنة باش باع الجنة الله باش حر أبدا وزي شباء الجنة الله الله مدى كل سلسية أريمه Allah mu da shirye mu ya tsare mu ya tsare zuriyar nan tamu tsare zuriyar mu daga wannan mummunar ta'ada ta shirka Allah mu da kada ka samu daga cikin mushrikai ya Allah mu da kun ka yafe mana abin da muka yi ba mu sani ba a matsayin shirka karama ya Allah mu sarki kun ka tsare mu abin da kuma muka sani wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh